سيركبه خاتم خاتم النبي سيركبه سيد النبيين وخاتمهم سيركبه سيركب من نسله سيد النبيين وخاتمهم shi jakin ke gawa ba ki lokacin da annabi nuhu ya taba kakansu da farko da ke cikin jirgin ruwa ya ce wannan jakin in allah ya so ya yarda daga cikin zuri'arsa akwai wadda annabi shugaban annabawa kuma cikamakon annabawa zai haushi shi jacin ce gaya wa ba'aki wannan labarin cewa baban shi ya gaya mishi shi ma baban shi ya gaya mishi kakan shi ya gaya mishi haka ya jin wannan hadisi sai ya ce ahmadullah tabaraka wa ta'ala ja'ala li zalikal bima ya ce da gode ba Allah da ya sa ni ne wannan jacin ya ce ya rasu da kafin ka mallake ni na wani ba ya bude ya hau za mu je anguwa tunda na san da